a yau biyu ga watan rajab hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1441 wanda kuma yake daidai da 26 ga watan biyu shekarar miladiya ta 2020 a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin wannan littafi mai suna kalimatul ikhlas wa tahqiqu ma'naha littafin al-sheikh al-imam ibn rajab al-hambali rahimahullahu ta'ala a wannan shine darasinmu na sha bakwai a cikin wannan littafi inda ibn rajab yake mana bayani akan falalar kalmar shahada kalmar la ilaha illallah wanda yake gaya mana cewa wannan kalma kamar yadda alkur'ani ya nuna a dalilin ta ne Allah ya halicci mutum da aljan cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa a dalilin wannan kalma ta kalmar shahada Allah subhanahu wata'ala ya aiko da manzanninsa saukar da littattafansa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun wa ba aiko da wani manzo ba gabaninka a face mun yi masa wahayi da cewa babu abun bauta da gaskiya sai ni fa'budun ku bauta mini hakanan Allah ce mala'ikata almala'ikata ruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun Allah yana saukar da mala'iku da wahayi min amrihi na umarninsa ala man yasha'u min ibadihi ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun cewa ku yi gargadi lalle babu abun bauta da gaskiya sai ni don haka ku yi ku kiyaye dokokina to duk waɗannan ayoyi suna nuna mana falalar kalmar shahada kalmar la ilaha illallah a dalilin ta Allah ya halitta a dalilin ta Allah ya koma manzanni a dalilin wannan kalma Allah subhanahu wataala ya saukar da littattafai duka manzannin Allah subhanahu wata'ala da Allah ya aiko su aiko musu mala'iku ya sauka musu da littattafai abinda suke kira zuwa gare shi shine kalmar la ilaha illallah mutane su yadda babu abinda za a bauta wa sai Allah mala yace wa hadhihi al-ayatu awwalu ma addada Allah ala ibadihi min an-ni'am fi surati an-ni'am allati tusamma suratan nahl shi wannan aya tana daga cikin farkon abinda Allah subhanahu wata'ala ya lissafa wa bayansa da ya yi musu na ni'imomi a cikin surar da ake cewa ta suratun ni'am ita ce suratun nahl surar da ta kunshi bayanin ni'imomin Allah subhanahu wata'ala ga bayansa to farkon ni'ima da Allah ya fara faɗa a cikin wannan sura a aya ta biyu aya ta biyu ita ce yunzilul mala'ikata ruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi wato ni'imar farko da Allah ya fara fada wa bayansa ya yi musu ta ni'imar wahayi mala'iku da yake aiko su da ruhi ruhi shine wahayi an kira shi da ruhi saboda da shi ne ɗan adam yake samun rayuwa rayuwa ta hakika yayin da dan adam ya zanto baya aiki da wahayin da Allah ya aiko annabawa da shi so da dan adam ko da an ganshi yana motsi yana tafiya a bayan kasa matacce ne ba mai rai ba ne ka wanda ya karbi wahayin ubangiji subhanahu wata'ala ya yadda da umarnin Allah wannan shine mai rai haka aka kirawo wahayi da ar kamar yadda Allah ce wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ba kunta tadri mal kitab wala al-iman yasa shi kansa jibrilu Allah ke kirawo shi da arruh saboda shi ke zuwa da wahayi ga annabawan Allah shi ya kawo annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wahayin alqur'ani shi yasa aka kira shi arruh abinda yake zuwa da shi shine abinda yake raya zukata yake raya mutane su samu kyakkyawar rayuwa a bayan kasa haka farkon ni'ima da Allah ya yi wa bayinsa ita ce ni'imar la ilaha illallah ولهذا قال ابن عيينة سولا كان ابن عيينة يكي ما أنعم الله على العباد نعمة أعظم من أن أرفهم لا إله إلا الله سفيان ابن عيينة ليلة تشكين مقباتا نقلي كما ليلة تشكين limamai malaman ahmad ibn hanbal rahimahullah yake cewa babu wata ni'ima mafi girma da Allah subhanahu wata'ala ya yi wa bayansa kamar sanar da su la ilaha illallah la sanar da mu mai ake nufi da la ilaha illallah ita ce mafi girman ni'ima da Allah ya yi wa bayansa wa anna la ilaha illallah li ahli aljannati kalma'i albarid li ahli ad-dunya yace la ilaha illallah ga yan aljanna kamar ruwan sanyi ne ga mutanen duniya yayin da ake tsakiyar zafi babu abin da makoshi yake so irin kamar ruwan sanyi haka wata ni'ima ce babba to haka yan aljanna yana daga cikin zikirin da Allah subhanahu wataala zai kinsa musu a cikin aljanna kuma in sun yi suna jin daɗinsa sa zan so masu wata ni'ima ce ta musamman su ce kalmar la ilaha illallah za su rika faɗarta a cikin gidan aljanna suna kuma jin daɗin faɗarta kamar yadda mutum yake jin daɗin ruwan sanyi yayin da yake jin kishirwa ba haka wannan ni'ima ce wato la ilaha illallah ni'ima ce da bata takaita a duniya kadai ba har a lahira yan aljanna za su ci gaba da jin daɗin wannan kalma ta la ilaha illallah suna cikin aljanna saboda haka wannan ba karamar falala ba ce sannan mala ya ce li ajli ha'u iddat daru thawabi wa darul iqabi fil akhirah a saboda wannan kalma ne Allah ya tanadi gidan sakamako da gidan ukuba a lahira gidan kyakkyawan sakamako shine aljanna da gidan ukuba da azaba a lahira ita ce wutar jahannama to Allah ya halicci aljanna ya halicci wuta a dalilin kalmar 'La'ilaha illallah faman kabila wa mata alaiha kana min ahli dari wanda duk ya karbi kalmar la ilaha illallah ya rayu akanta ya mutu akanta to wannan shine dan aljanna ma'abocin gidan sakamako tace aljanna wa man raddaha kana min ahli dari wanda kuma ya ƙi karɓar kalmar la'ilaha illallah ya yi watsi da ita har ya mutu to wannan shi ne ɗan wuta wal iyazu billah sauraka halittar aljanna da wuta saboda kalmar La'ilaha illallah ne sauraka shi kaga hatta alkiyama ma Allah zai tsayar da ita ne saboda kalmar La'ilaha illallah saboda ai hisabi tsakanin masu faɗar La'ilaha illallah wanda suka yi rayu a kanta suka yi aiki da ita suka mutu a kanta su tafi aljanna waɗanda kuma suka ƙi karɓar La'ilaha illallah har suka yadda suka mutu su tafi wuta sauraka alkiyama da duk abin da zai kasance a cikinta na ababen tsoro na nutsuwa ga muminai na tsayuwa ga Allah gaban Allah subhanahu wataala domin hisabi duk abin da ya shafi wannan kalma ce ta la ilaha illallah kalmar la ilaha illallah da abin da ya jibince ta sauraka wannan ma yana ƙara nuna maka girman kalmar la ilaha illallah mala yace wa min ajliha umiratur rusul bil jihad saboda wannan kalma ta la ilaha illallah Allah ya umarci mu'minai jihadi faman ha usima maluhu wa damuhu wanda duk ya fade ta to ya tsantsare jininsa da dukiyarsa don mai faɗan la'ilaha illallah to da yaƙi ya tsaya tsakanin musulmi da wanda ba musulmi da to ba a taba shi ba a kashe shi ba saboda kalmar sa ta la'ilaha ilaha illallah wa man abaha famaluhu had wa damuhu hadar wanda kuma ya karɓar la illallah wato wada dukiyarsa da jininsa a banza wato idan yaƙi na jihadi tsaya to wannan wanda bai karɓi kamar la'ilaha illallah ba ya ritsa da shi to in an kashe shi an kashe banza in an samu dukiyarsa ma banza to wannan ba laisa ala itlaqi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa hadisin abu huraira wanda imam al-bukhari da muslim suka rawaito yana cewa umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illa Allah fa in qaluha fa in qalu la ilaha illa Allah atamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha an umarci ni in yaki mutane har su har sai sun ce la ilaha illa Allah idan suka fadi la ilaha illa Allah to sun tsare jinin su da dukiyoyin su sai dai da haƙƙin la ilaha illa Allah saboda haka shiga musulunci duk mutumin da ya shiga musulunci to haramun ne a taba shi ko bai yadda al'amura suka rikice to baya halatta a taba musulmi matukar dai ya karbi kalmar la ilaha illallah nan ga wanda ake tare da shi ba musulmi ba amma yana ƙarƙashin daula ta ƙasa ta musulunci ana karɓar jizya a gurin yahudu ko nasara to su ma waɗannan ba a taba su su ma an tsare wannan jizya da suke suke bayarwa kama ta tsare musu jininsu da dukiyarsu kamar yadda Allah ce qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu yadinuna ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن wa hum صاغرون ubangiji ya nuna cewa yayin da yahudu ko nasara suka ba da jizya to shikenan sun tsare jininsu ba za a taba su ba saboda haka ne da malam ya ce wa man hafa malu maluhu wa damuhu harnas dole wannan magana a yi mata kaibi wato a yi mata takunkumi wace a yi mata da baibayi ba za ta shafi waɗanda suka ba da jisiya ba duk da ba su faɗi la'ilaha illallah ba wannan <clears throat> yana daga cikin daraja da martaba da falala ta wannan kalma ta la'ilaha illallah sana mala ya ci gaba da faɗar falalar wannan kalma ya ce wahiyya a watan rasul ita ce mabuɗin wato kiran manzanni awar manzanni abinda duk manzannin Allah da ya aiko a bayan kasa tun daga kan annabi Nuhu alaihi salam har zuwa kan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wanda Allah ya cika shi manzanci da shi dukkaninsu abinda suke fara gaya wa mutane shine su yi imani da la'ilaha ilaha illallah su yarda babu abin bauta da gaskiya sai Allah duk wani abu da suka tashi suna bauta suna bautawa ba Allah ba su watsar da shi su dawo bautar Allah wannan shine abin da annabi Nuhu ya faɗa wa mutanansa yayin da Allah ya aiko shi da abin da annabi Hud ya faɗa wa abin da annabi Salih annabi Shu'aib dukkan su abinda suka gaya wa mutanensu kenan kowanne daga cikin su farkon abinda yake buɗe da awarsa da shi shine i'budullaha ma lakum min ilahin ghayru ku bauta wa Allah ba ku da abin bauta da gaskiya sai shi saboda ka tauhidi shine addinin manzannin Allah gaba daya shi yasa addinin su gaba daya zanto musulunci ne dukkanin su musulmi ne kuma addinin musulunci shine addini a gurin Allah inna ad-dina inda Allahil islam kuma kalmar musulunci ita ce kalmar Lailaha ilaha illallah a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura mu'azin ibn jabal ya je yaman domin ya yi wa ahalin kitabi yahudawan yaman wa'azi abinda ya fara ce masa shine innaka taqdumu ala qaumin ahalin kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi an yuwahhidu Allah ta'ala zaka samu je ka samu wasu ahalin kitabi ana nufin yahudawa yahudawan da suke yaman yace to ya zanto a farkon abin da zaka kirawo su gare shi shine kalmar ah, shine su ta Allah subhanahu wataala saboda haka dukkan annabawan Allah abin da suka fara da shi kenan wanda yake nuna cewa dukkan wani mai wa'azi a ko ina yake a kowane lokaci to ya zanto mafi girman ko mafi wato jigon farko na wa'azinsa shine wato tauhidi shine tauhidi ya zanto yana kiran mutane zuwa ga kadaita Allah sanin haƙoƙin Allah da abin da ya halatta a jingina wa Allah da abin da bai halatta ba a san iyakokin ubangiji subhanahu wata'ala cikin abin da ya danganci tauhidi wannan shine abin da yafi komai muhimmanci a gara ga fara nuna wa mutane saboda ko menene za a gina za a gina shi akan akan tauhidi idan ya zanto tauhidin bawa ya ya daidaitu ya kyautatu to komai zai zo da masa da sauki amma idan ya zanto an samu tangarda a cikin kalmar la ilaha illallah tauhidin sa bai samu ya samu matsala to kuma komai zai zo da shi ba zai zanto ya samu gurbi ba zai karbu a gurin Allah Allah yana gafarta kowane irin laifi da bawa zai yi masa amma banda shirka Allah la yaghfiru يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن haka duk wanda zai je wa Allah subhanahu wataala da shirka to wannan Allah subhanahu wataala ba zai taba gafarta masa ba ba kuma hanyar zai shiga aljanna wuta ce makomarsa innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lil min ansar Allah ce yadda al'amarin yake ku sani dukkan wanda ya hada Allah da wani to Allah ya haramta masa aljanna ba shi ba shiga aljanna sannan kuma makomarsa wuta wa malin zalimi na min ansar wanda suka yi zalunci ba su da mataimaka mafi girman zalunci jingina wa Allah subhanahu wata'ala kishiya ba wa wani haƙƙin Allah subhanahu wata'ala na bauta shi yasa da'awar ahalin sunna kullum ita ce a kiyaye tauhidi a tsaya akan tauhidi a guji dukkan abinda shari'a ta ce shirka ne sawa'un shirka babba ko karama dukkan wani abu da sunan shi shirka to a guje shi wanda shi yasa ka ga a da'awar ahlus sunna ba ta kabar compromise a kan harkar shirka a ce a bar mutane su ci gaba da shirka don a samu haɗin kai wannan ba taimakawa mutane ba ne sanar da su tauhidi shine taimakonsu wanda zai tsaya cikin al'umma yana karantar da su tauhidi to babu wanda ya nuna wa wannan al'umma soyayya kamar sa ba abinda za ka nuna wa al'ummar ka soyayya da shi kamar ka nuna musu tauhidi saboda kana son su tsira a gaban Allah subhanahu wata'ala amma idan ka boye musu sha'anin tauhidi ka ce saboda kada a kada a tsane ka ko kada alaba a rarrabu to wannan kana cutar da mutanen ka kana cutar da al'umma shi yasa kalmar tauhidi ita ce kalmar farko duk annabawa akan ta suka haɗu shine al'asul aljami'i da da'awatul anbiya'i jami'a dukkan annabawa abinda ya tattara wasu ta zama abu daya shine shine tauhidi shine tauhidi tauhidi shine abinda ba su saba a kansa ba amma abinda ya shafi shari'a an samu sabani akan abinda ya shafi shari'a akwai abubuwa da aka shar'antawa al'ummun farko da ba a shar'anta ma wani al'umma ba kuma kowane annabi yakan zo da wasu abubuwa na shari'a wanda ya saba wa annabin da ya gabace shi gwargwadon yanayin kowace al'umma wani an samu sabani amma abin da ya shafi tauhidi wato hakkin Allah wani abu ɗaya ne bai taɓa canzawa ba tun daga tun kafuwar duniya har kuma Allah ya naɗi ƙasa ba zai canza ba duk irin yana za a samu canjin da juyin juya hali tauhidi yana na a tauhidinsa ba zai taɓa canzawa ba saboda haka wanda yana nuna maka falalar ita kalmar kalmar la ilaha illallah wata ita ce abin da ya kunshi wannan tauhidi din wa biha kallama Allah Musa kifahan da wannan kalma ta la ilaha illallah Allah ya magana da Annabi Musa gaba da gaba wato fuska da fuska gaba da gaba ah, Allah subhanahu wataala ya yi magana da annabi musa alaihissalam ba tare da wasu ba ba tare da wani tsakaninsu ba ba kamar yadda ya yi magana da sauran annabawa ba ta hanyar aiko musu da mala'ika ta hanyar aiko da mala'ika ya isar da wahayin da allah yake son isar musu da umarnin da allah yake son isar musu to shi annabi musa alaihissalam allah subhanahu wataala ya yi magana da shi ya ji maganar allah ba tare da ba ta hanyar mala'ika ba amma kuma min wara'i hijab ba tare da ya ga Allah ba ya ji maganar Allah amma bai ga Allah ba don Allah ce lantara ne ba za ka gani ba to wannan shi ne da za mu fahimci kifahan gaba da gaba da yake nufi ana da ya ce yana nufin gaba da gaba ma'ana ya ga Allah wani ai ba wanda ma zai zaci cewa shi ibn rajab haka yake nufi saboda ibn rajab ya san faɗar allah subhanahu wata'ala cewa lan tarani ba za ka ganni ba ko da ka bai ga allah subhanahu wata'ala ba amma ya yi magana da shi wa kallama allah musa taklima allah ya yi magana da shi so haka cikin annabawa annabi adam allah ya yi magana da shi da ah, biyu ne mukallam annabi Musa Allah ya magana da shi sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda su ne annabawan da Allah ya magana suka ji sautin ubangiji suka ji muryar ubangiji su kadai ne amma sauran annabawa Allah subhanahu wataala ya aiko musu da manzanci ta hanyar ta mala'iku ta hanyar mala'iku a haka kifahan anan yana nufin ba tare da ba tare wasu ba ya zo a cikin eh, sha'anin abdullahi ibn haram mahaifin jabir ibn abdullah wanda aka aka aka yayi shahada a yakin uhudu yayi shahada a yakin uhudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa ɗansa jabir yake cewa afala ubashiruka bima laqiya Allah bihi bana maka albishir da abin da mahaifinka ya haɗu da Allah da shi ba faƙala bala ya rasulallah jabir ya ce e ina bukata ya ma'aikin Allah sai annabi ce ma kallama Allahu ahadan qattu illa min wara'i hijab wa baka abaka fa kallamahu kifahan babu wanda Allah ya yi magana da shi sai ta bayan hijabi sai ta bayan shamaki amma Allah ya raya mahaifinka ya yi magana da shi gaba da gaba wannan yana nufin a lahira amma a duniya Allah ya yi magana da annabi Adam ya yi magana da annabi Musa alaihissalam ya yi magana da annabi sallallahu alaihi wasallam amma a ranar lahira wato bayan mutuwa babu wanda Allah subhanahu wataala zai yi magana da shi kifahan sai ta hanyar mala'iku duk wanda ya mutu mala'iku ake aika masa su je interview da za a yi masa su za su yi masa banda mahaifin Jami'ar ibn haram wani hadisi yana cikin tirmidhi jami'u tirmidhi yana cikin sunan ibn Maja da kuma musnad imam ahmad da ibn khuzaima fi kitab at-tauhid to sannan malai ya wa fi musnad al-bazzar ya zo a cikin musnadul bazzar wa ghairihi da waninsa an iyad al-ansari daga iyad al-ansari mutumin madina radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam قال النبي يتي إن, إن لا إله إلا الله كلمة حق على الله كريمة لا إله إلا الله كلمة تتذكية أولا الله كما mai karamci a أو sa. walaha min Allah makanun tana da matsayi a gurin Allah hiya kalimatun jumi'at wa shurikat kalmar ce da aka haɗe ita aka tara ta wuri wuda guda faman qala hasadikan adkhalahu Allahu janna wanda ya faɗe ta da gaske wato daga zuciya adkhalahu Allahu janna Allah zai shigar da shi aljanna man qala ha kaziban wanda ya faɗe ta da ƙarya ahrazat malahu za ta tsare dukiyarsa wa haqanat damahu za ta tsare jininsa wala qiya zai kuma hadu da Allah fa hasabahu ya masa hisabi wannan hadisi kamar yadda yace al-Bazzar ya fitar da shi da Abu Nu'aym a cikin ma'rifatu sahaba amma sanadin sa yana da rauni hadisi ne mai rauni saboda kalmar la ilaha illallah ita ce kalmar da take shigar da mutum aljanna take shigar da mai ta aljanna wanda kuma ya faɗe ta ba da gaske ba a nan duniya za ta tsare masa dukiyarsa da jininsa kamar waɗanda suka faɗe ta amma a zuciyarsu akwai munafici buga annabi sallallahu alaihi wasallam bai yaki munafikai ba duk da cewa Allah subhanahu wata'ala ya san ƙarya suke yi ƙarya cewa da suka yi la ilaha illallah ba gaskiya suka faɗa ba amma duk da haka wannan fadar da suka yi ya taimaka wajen tsare musu dukiyarsu tsare musu jininsu ba za a taba su ba to duk wanda yana da cikin falalarta babu abin da zai yi wa mutum kariya hatta a duniya kamar kalmar la ilaha illallah ko da ba da gaske faɗi ta ba ko da ƙarya yake yi ka ba ka zuwa ka ga mutum ya ce la ilaha ka ce ƙarya kake yi ana yaƙi ka kashe shi wannan ba halatta wala ta ƙulu liman alƙa'ilin wala ta ƙulu liman alƙa'ilin salama lasta mu'mina kada wanda zai ce da ku salamu alaikum kalma ce da suke nuna mai faɗarta musulmi ne to kuma ku ce ai ba mumini ba ne ai ba mumini ba ne ku kashe shi kamar yadda ya faru da usama ibn zaid lokacin da suka fita yaƙi wani ya gansu ki yana makiyayi ne da ya gansu ce salamu alaikum don fahimci musulmi ne dan uwansu da suka ce karya yake ya faɗa haka ne don ya kare kansa da dukiyarsa fa haka sai suka kashe shi haka zo aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam hankalin sai tashi ya ringa yi wa usama faɗa a shaqatta qalbahu a qataltahu da an qala la ilaha illallah bayan ya faɗi la ilaha illa sai ka kashe shi bayan ya faɗi la ilaha kashe shi ya rasu da lahi ba dan Allah ya faɗa ba da gaske yake ba ya faɗa ne don ya kare kansa da ya ce da shi a shaqaqta kalbahu ka tsaga zuciyarsa ne ka gaya ba dan Allah ya faɗa ba wani abu ne a cikin zuciya ka za ka san cewa ƙarya yake annabi ya yi ta masa faɗa ya yi ta masa faɗa ya yi ta masa faɗa musaba hankalinsa ya tashi ya ce wallahi sai da na yi na yi burin ina ma a ran na musulunta wato ina ma ba to musulmi ba ballantana a tafi yaƙi da ni ballantana in kashe mutumin nan ina ma sai a ran nan na zo na ce wa manzan Allah yau na zo musulunta to kaga ashe a kashe mutum da yana faɗin la'ilaha illallah a ƙaramar musiba ba ce kaga wannan yayi ne bisa kuskure ba wai ganganci ya ba ba da gangan yi ba shi a zatansa abin da yayi daidai ne amma ka duba yadda hankalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaifa taf'alu la ilaha illallah yaya za ka yi da kalmar la ilaha illallah da yake faɗa ya ka iya da ita to ina kuma ga wanda zai samu musulmi suna sallah ya sa musu bom eh? musulmi yana sallah ya sa musu bom shi kuma wannan ya je cewa Allah mai a ƙaramin haɗari ba ne wato ba yadda za a yi mutum ya zubar da jinin musulmi kuma ya kwana lafiya wannan yana cikin haɗari ba ƙanƙani ba wallahi yana cikin haɗari ba ƙarami ba ko wanda ba musulmi ba ana zaune da shi lafiya ba wani abu ya cutar da kai ba Ba ya halatta ka taɓa shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya kashe kafirin da aka ba aka bashi amana wato aka yadda za a zauna da shi lafiya annabi ce duk wanda ya kashe shi ba zai shaki ganshin aljanna ba lam yarah man qatala dhimmiyan fi ahdihi muahadan fi ahdihi lam yarah ra'ihat aljanna kanshin aljanna ba zai jiwo ba to kaga wannan ba ma musulmi ba ana zaune da shi lafiya kashe shi ya ce aljanna ba za ka sami ido kashin ta to ina kuma ga musulmi dan uwanka kullum da kalmar la'ila ila ke kwana da ita ke tashi sallolin da biyar duk da zai yi sai ya faɗi kalmar la'ila ilaha illallah ta zauren juma'a ka sa masa kuma kuma koma kana cewa Allah wani Allah ɗin kake bautawa shi dai Allah da ya aiko manzansa da alkur'ani da sunna ga abin da yake faɗa a littafin sai kuma ka zo kana maganar Allah ta ina kuka haɗu raka ba ƙaramin wato laifi mutum yake abin nan ba ba ƙaramin mutum yake ɗauka ba annabi yana cewa ka je wa Allah da kowane irin zunubi ya fi maka sauki akan ka je wa Allah da zunubin jinin mutum musulmi ɗaya. a ce ka je wa Allah ka yi laifuffuka ka shaye-shaye eh, ka yi zinace-zinace ya fi maka sauki a ce akan ka wa Allah da jinin musulmi guda ɗaya eh, da jinin musulmi ba ƙaramin al'amari ba ne wanda dai har ta kai ana ka'aba matsayinta a gurin Allah zai kai matsayin jinin musulmi ba akwai musulmin da zai ce zai rusa ka'aba musulmi yana musulmi yana musulunci ce ya je rushe ka'aba ai kaga babu shi abra hatta da ya je rushe mai Allah ya masa Allah ya saukar masa tsairan ababil to alfarmar jinin musulmi a gurin Allah ya fi na ka'aba saboda ka abu ne mai hadarin gaske hadarin gaske Allah ya sa mutum ya samu kansa cikin irin wannan wannan kasanta malam ya ci gaba da fadar falalar ta yace fita miftahul janna ita ce mabudin aljanna kamar yadda ya gabata da ita ce mutum yake shiga aljanna babu wanda zai shiga aljanna ba tare da kalmar la ilaha illallah ba in kuwa zai faɗi kalmar la ilaha illallah to zan aljanna ne Kuda ya yi laifuffuka waɗanda za su sa Allah ya kai shi wuta ƙarshe dai zai zo shiga aljanna da kalmarsa ta la'ilaha illallah wahiyar samanul janna ita ce farashin aljanna wato ita ce sababin shiga aljanna kamar yadda farashin kaya idan ka biya shi zai sa ka ɗauki kayan ya zama naka to haka nan ita ma aljanna farashin shigarta ta zama ta zama taka shine kalmar la ilaha illallah abinda aka sani shine kalmar shahada da sauran ayyuka na kware duka ba ba ba ba ba za su zama to musanye ba wanda za su zama kamar daidai da abinda za a baka na na na sakamako dukkan aikin da bayi za su yi na bautar Allah ba zai saya musu aljanna zanto sun zanto dole ne su shiga aljanna saboda wannan a'a sai dai rahamar ubangiji wa ta'ala. abin da ya zo cikin hadisi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yadkhulu ahadun minkum aljannata bi'amali babu wani guda da zai shiga aljanna daga cikin ku da aikin sa suka ce wala anta ya rasulullah har kai ma ya ma aikin Allah ba za ka shiga aljanna da aikinka ba nabi ya ce wala ana har ni illa an ya ni Allahu bi rahmatihi sai dai idan Allah ya lullube ni da rahmarsa saboda da rahmar ubangiji ne muke shiga muke samun aljanna amma ba za mu iya samun aikinmu kaɗai ba zai iya biyan farashinta ba domin dukkan wani abin da za ka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala bauta so za ka iya biyan ni'imomin da ya maka ba ni'imomin da suke tare da kai birjik ba ɗaya da aikin ka zai iya saya maka na ka ce ka biya ni'imar rayuwa da Allah ya baka babu kai yayi ka ka za ka yi ka biya shi wannan babu kai fa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum babu kai Allah ya yi woka yau da a ce ana sayan rayuwa kana ga mutum nawa ne duk abin da ya mallaka ko nawa ne zai iya bayarwa ya sayi rayuwa a ce ga wani ya mutu yana neman rayuwarsa ta dawo to ko me ya mallaka zai iya cewa a bayar don ya dawo ya dawo wato cikin rayuwa sabo fil in ya so ya dawo fitik ɗinsa da komai ya fara daga zero wala zai yadda dauka duk manya-manyan masu kudin nan da ake magana na duniya sai babu wanda ya kai su kudi irin su bill a ce yau kana iya aje kudinka in ka mutu a sai maka wani ran da shi da gudu da gudu ce in ka mutu to za a iya saya maka wani ran da kudin da ka bari amma fa za a kwashi duka ba za a bar maka koyi bai ci ku kwashi ku kwashi dai wannan ne ku kwashi na dawo na dawo fresh eh wallahi ko bara zai yi ko bara zai iya dawo a ce in ka mutu fa ka dafa bara za ka yi ce wallahi zai yi eh zai yi ta dawoma ne a barar shi ka ga rayuwarka babu abin da zai saya maka ita to Allah haka kawai bagwas ya baka rayuwar nan to da me za ka biya shi saboda duk wani aikin kan ka tara ba zai biya shi ba to banda wannan ya kuma ba baka lafiya ya baka ci ya baka sha ya baka makwanci ya baka sutura ya baka kwanciyar hankali uwa uba ya baka imani eh duk wani ni'imomi ne da me za ka biya shi ka ashe duk ayyukan da muke yi tun daga lokacin da muka hankali muka fara bautar Allah har zuwa mutuwar mu za ka dunkule su ba za su biya ina ni'ima ɗaya ba aura ka ana bin bashi mu dukkan sauran ni'imomin da ba a yi mana ba to haka je ya Allah ce to ku biya da sauran basussuka na ba kuma gama biyar ɗaya ba to kaga ai sai dai mutum ya tafi ya tafi wuta kuma shi yasa annabi sallallahu alaihi ce da Allah zai yi wa bayansa duk na sama da ƙasa azaba to in ya azabta ya azabta su bai zalunci ba la'azzabahum wa huwa ghairu zalimin bihim ce da ya musu azaba kuma ba yana zalimi ba saboda sun kasa biyan abin da yake kansu na na haƙoƙi saboda da haka sai ubangiji subhanahu wataala ya dillin ka lada sai kai dan abu kankani sai a ce kana da lada ka ji ana dillin lada sai ka yi tasbihi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar a zama ɗaya sai kai nawa a ce to duk ɗaya in kai kana lada kana a ce kana lada ɗari eh, za a shafe maka laifi ɗari za a ɗaukaka darajar ka ɗari wani abu cikin sauki a ita ta ninninka maka a ita ta ninninka maka za ka tafi masallaci za ka yi alwala kana alwala laifukan kana na kakkaɓewa ka tashi za ka yi tafi masallaci ka ɗaga ƙafa an kakkaɓe maka wasu laifuka an baka lada ka ajiye an haka har ka shiga masallaci ka fara sallah kana cikin wannan ladan ka zauna kana jiran sallah kana cikin lada duk bai sa Allah zai wannan saboda ni'imarsa da rahamarsa yasa ce lillazina ahsanu alhusna alhusna af'alu at ne lana hasana ga wanda yayi abu mai kyau to za a ninka masa a bashi mafi kyau in kai abu mai kyau guda ɗaya kai kuma an ninka masa wajen abin hasanin falahu ashiru amsaliha haka Allah wallahu yi za'ifu liman ya sha wallahu wasu yunari haka Allah zai ta ninninka maka ta ninninka maka haka wani duk rahama ce sana mutum ya samu kyakkyawar rayuwa a duniya من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه Ya samu kyakkyawar rayuwa a duniya. sanan kuma in yaje lahira wa rajin yannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu a baka sakamako da yafi aikin ka kyau a ce kaga ba wanda aikin sa ne ya shigar da shi aljanna saboda ka shi wannan aikin sabab ne sabab ne shar'i Allah ya ce zan ba ku aljanna amma ina son ku yi kaza shikenan shine dalilin baka aljanna sabab wannan sabab din shine zai baka aljanna ba ba ba ul iwaz bace ba iwaz bane ba musanya bane ba ni gishiri in ba ka manda da wanda aka bashi manda da wanda aka bayar ba da gishiri duk abin da za su ka bayar duk ɗanɗano zai zai bayar to wannan ba musanya bane ba musanya bane saboda haka yayin da ubangiji subhanahu wata'ala ya bawa bawansa rahama bin aljanna to rahamarsa ce ta sa ba shi to wannan shine za zamu fahimci kalmar samanul janna tace qalahu al da al albasri ya faɗa cewa ga la ilaha illallah samanul janna wannan yana cikin musannaf na Ibn abi shayba da kuma musnad na ishaq ibn rahuya da sanadi sahihi zuwa ga al-hasan al-basri wa jaa marfu'an min wujuhin dha'ifa wannan magana ta zo zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma ta fuskoki masu rauni bai inganta ba cewa annabi ya ce la ilaha illa janna amma dai an samu daga maganar al-hasan al-basri amma jingina ta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda bai inganta ba kamar yadda yake cikin littafin al-kamil na ibnu adi da littafin sifatul janna na abin nu'aym da malamai suka hukunta ma waɗannan ruwayoyi da cewa masu rauni ne sannan yana daga cikin falalatta wa man kana akhira kalamihi da khalal janna wanda ya zanta zanto ta ce ƙarshen maganarsa ƙarshen maganarsa da ya yi a rayuwarsa la ilaha illallah to zan shiga aljanna kamar da ya zo a hadisai da muka gabatar da yawa akan wannan sun gabata cikin littafin man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah da khalal janna wanda duk to karshen magana sai ita ce la ilaha illallah to wanda zai shiga aljanna abinda ake nufi mun yi bayani abinda ake nufi zai shiga aljanna ma'ana dai karshen sa dai aljanna ce ko ibtida'an ko ma'alan ko dai tun farko da an gama hisabi ya tafi aljanna su ne muminai waɗanda ba a same su da laifuffukan da za su kai su ta ba ko Allah ya yi musu afuwa ya musu rangwami to wannan su kai tsaye aljanna za su wuce akwai wanda kuma sun yi laifuffukan da dole sai an yi musu horo a cikin wuta ba su samu gafara ta ubangiji ba to wannan za su je wuta za su yi musu azaba a wuta su kone su kurbus su da kamar bakin gawayi sana a fito da su a sa su a cikin wani tekun da abin da naharul hayat ta ƙoramar rayuwa su dawo sababbi fil sana ce ku shiga aljanna su shiga aljanna ana kiran su jahannamiyu daga yan jahannama sun dawo aljanna to kaga wannan su ma dai karshen su dai ya zanto aljanna ce amma dai ba da farko suka shige ta ba to ba kuma abinda zai sa a mai da su aljanna sai la ilaha illallah din da ke tare da su saka duk wanda ya mutu da la ilaha illallah ko da yana da laifukan da za su kai shi wuta Allah ka tsare mu to karshe dai in ya gama zamansa a wuta to zai dawo aljanna wannan da Allah ce la ya mutu fiya wa la haya kafiri ake magana amma shi su mu'mine suna mutuwa a wuta wuta za su cinye su kurmus shi da yazo a hadisi cewa in banda su sujjada zan ne wuta ba ta ci ba a fito da su irin kamar gawayi haka za su zama Allah ka kiyashe mu sauraka wannan yana nuna falalar la ilaha illallah ashe kaga kalmar la illallah nan kalma ce muhimmiya muhimmiyar gaske duk abin da mutum yake yi kada ya kuskura ya mutu bai san kalmar la illallah bai rike ta ba amma kuma a yanzu zaka samu babu kalmar da ake digirgiranta kamar la ilaha illallah akan duniya mutum zai iya sakinta zai iya sakinta za a kai shi gurin bokaye gurin yan duba kana zuwa gurin yan duba ka soke kalmar la illallah kayi mata karan tsaye sauraka kaje da shirka wanda kuma ya je da shirka sai faƙar harrama Allah alaihi janna wanda zai je gurin wani ya ce masa zai magance masa matsalolinsu ba Allah wanda zai gaya masa gaibu ce ya gano sa'arka ko rashin sa'arka ko ya gano inda matsalar take ya yadda to wanda ya kafir shewa abinda aka aiko annabi da shi ka kafirce abin da aka aiko da dole shi to wannan ya fi komai yanzu sauki a cikin mutane kaga mutum musulmi amma ba ka raba shi da 'yan duba da bokaye kuma don shakiyanci sai a ce da su malamai sai ai malami na eh, ya shirabuna alkhamra wa yusammuna ha ismiha sun ya sha giya amma yana kiranta da wani suna ba giya ba yana kiranta da wani suna ce ai ruwa yake sha ce a sha ruwa ba laifi ba ne ko wani ruwa din don ka kira ta ruwa ai ba ta zama ruwan ba a wurin Allah tana nan a ko kowane irin suna ka sa mata tun ya ɗauko alade ya yanka ya ce a shi ɗan taure yanka alade ya yanka ko eh. kowane suna ya bashi alade ne eh, bai canzawa to haka nan kamar wanda zai kira sata samun alheri yana sata ana ce yana samun alheri eh. a ba shi haƙƙin jama'a da cinye kuma jama'a su ana ta gaishe shi ana masa murna wai an kai shi wani guri mai tsoka eh. ya samu kujera mai tsoka ba fa albashin da ya tsoka ba satar da zai yi kuma ce kai wani ayi Allah ya sa yana samun alheri yanzu to dan ka kira abin alheri shi kenan sai zama alheri a gurin Allah yana na a satansa kudin sata ne al al'asma la al haqa'iq sunaye ba sa canza abubuwa kana nan ayi da kake eh wani ya ga ta'abbata sharran wani wani tasir surgumu barawo ne a cikin larabawa a lokacin jahiliya ya shahara faɗi sun ƙara sun gumi ɗan fashi ne kowa tsoron sa yake sunansa kawai aka faɗa sai gaban mutum ya faɗi an ce ta abbata sharar shi ke mutum gabansa zai faɗi sai wani abu wahan wani sakare sai suka ci karo da shi sai yake tambayarsa ah, me yasa ake jin tsoron ka yace saboda ni ta abba sharar ne ce to da Allah ga rigata zan baka rigata ka karbi suna na in karbi naka ne mu sanye ni yanzu in zama ni ne ta'abbata sharran kai kuma ka zama abu ya yace a ah, ba matsala kawo rigar ya karɓar rigar da ki tafi kai ne ta'abbata sharran ni kuma na da abu in ka karɓi sunan ta'abbata sharran ka karɓi zuciyarsa ne sai eh, ka karɓi zuciyarsa ba sauraka sunan kar tafi da shi sunan da yana nan kai kana nan abuwa ɗinka a zuciya sai da yadda shi zai ga abu ya dake ba tsoro kai kana ga abu za ka gudu ba ka yi rungumar hatsari ba to shi ne sauraka ya karɓi sunansa amma kuma ai bai tafi da zuciyarsa ba zuciyarsa da kakkiyar zuciyarsa ta rashin tsoro da haka don mutum ya canza abu a suna ba zai canza masa hakika ba zaka dan a ce da kai ai wani malami aka ga mata matan aure saboda zantun kishiya da abin nan zan kai ki gurin malami ka akwai wani malami na yana na aikinsa kamar yankan wuka wai malaminta eh to kuma ana zuwa maganar bokanci za a yi ba addu'a zai gaya mata ba ko ce mata addu'a a'a zai mata aiki to wannan duk shirka ne da Allah kuma mutumin da yake wannan ya mutu to wannan fa ya je wa Allah da shirka ba maganar ya samu sassauci shi yasa ko menene mutum yake kai yayi wasa da la ilaha illallah ita ce tsiransa shi yasa anan ibn rajab ya ci gaba da fadar falalatta yace wahiya najatun minan nari ita ce tsira daga wuta وسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما وسمع النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا يقول أشهد أن لا إله إلا الله فقال خرج من النار خرجه مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا جواني من كلا صلى وترانا سينا تيوى أشهد أن لا إله إلا الله النبي يا فتلق وتا يا فتلق وتا mai har wannan kalma ta la illallah tana tare da shi to ya kubuta daga wuta saboda haka a hadisan shafa'a duka suna tabbatar da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah subhanahu wataala a ranar gobe kiyama bayan an shigar da ko da yan wuta wuta an shigar da yan aljanna aljanna a zo ceto annabawa su yi ceto mala'iku su yi ceto salihai su yi ceto Allah ceto na duk sun yi ceto saurani saurani ya rage in yi nawa ceto ce akhiri dominan nari man kala la ilaha illallah wa fi kalbihi misqalu zarratin au burratin au khardalatin min iman Allah ce ku fito da dukkan wanda ya ce la ilaha illallah a cikin zuciyarsa akwai kwatankwacin kwayar komayya ko kwatankwacin wato yar tururuwa ya'yan tururuwa yar tururuwa a ce da imani a zuciyarsa ce a fito da shi daga wuta sauraka wanda duk ya ce illallah zanto akwai imani a cikin zuciyarsa ko ya yake to zai ce don a fito da shi daga wuta shi kawo ita ce za ta sa a tsira daga wuta da haka in akwai abin da yake kubutar da mutane daga wuta to la ilaha illallah ce wahiyya tujibul magfirata kuma take wajen ta gafara ya zo a cikin musnad an shaddad ibn aus wa ubadah ibn samit anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala li ashabihi yawman ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله فرفعنا أيدينا ساعة ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم قال الحمد لله اللهم بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني الجنة عليها وإنك لا تخلف الميعاد ثم قال أبشروا فإن الله قد كفر لكم a wani hadisi ne mai kyau yana cikin musnad imamu ahmad da mustadrak na hakim da musnad bazar hadisin shaddad ibn aus da kuma ubadat ibn sabit ce annabi sallallahu alaihi wasallam rana ina zaune da sahabban sai ce ku daga hannayenku ku ce la ilaha illallah ku daga hannayenku ku ce la ilaha illallah suka daga hannayen suka ce la ilaha illallah da wani lokaci sai ce to ku aje hannayenku annabi ya ji hannunsa sai da ce alhamdulillah na yi wa Allah godiya da kirari da yabo Allahumma ba'attani bi hadhihi al-kalima ya Allah ka aiko ni da wannan kalma ta la ilaha illallah wa amartani biha kuma ka umarce ni rike ta ka yi min umarni da ita wa wa'adtani al-jannata alaiha ka min alkawarin aljanna akan akanta cewa akanta ne zaka bani aljanna ni da al'ummata wa innaka la tukhlifu al-mi'at kuma kai baka saba alkawari Sun قال سنة النبي يتي أبشروا البشرنكم فإن الله قد غفر Allah ya gafarta تامكم wato Allah su ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wa sahabbansa a lokacin su albishir sun samu gafarar Allah wannan bishara ce ga waɗannan sahabban nasa da cewa sun samu gafarar Allah duk wanda yake gurin a lokacin ya shiga cikin wannan addu'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ga abin da yake cikin zukatansu fa alima ma fi qulubi Allah ya san me ke cikin zukatansu abin da yake cikin zukatansu gaskiya ne da riƙon alkawari ba su faɗi la ilaha illallah ba don su ci da addini ba su faɗi la ilaha illallah ba don su yaudara Allah duk ya san wannan sauraka ya tsarkake zuciyarsu ba shi ga wani ya fito yau yana zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama yana tuhumar su da cin amana ko da yaudara ko da baƙaƙen kalmomi wannan kansa yake cuta ba wani ba su kam kamar yadda annabi ya ce ci abishiru fa inna allaha gargafara ku. da ce ku yi albishir Allah ya muku gafara sauraka su ta su ta yi kyau shi wanda zai fito yana zagin sahabba nan sallallahu alaihi wasallama shi ne tashi ta lalace matuƙar bai tuba ba to shi ne zai gaba ba kyau to a nan duniya Allah zai iya nuna masa in ma Allah ya ɗaga masa kafa a nan dan azabarsa ta yi tsananta a lahira to yaje lahira zai gane shi shi wane ne yayin da waɗannan bayan Allah za su tsaya da shi gaban Allah yayin da zai tsaya da almajira annabi sallallahu alaihi da shi kansa ma'aiki yi wa sahabbai na albishir kai kuma ka zo ka ce duk maciya amana ne macuta ne mai yaudara ne ba gaskiya suka yi suka zo da shi ba sun yi ridda sun yi cuta sun nuna kiyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sun masa kazafi sun masa ka taɓa sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama mummunan haɗari ne haɗari ne ga aƙidar mutum ka duk wata aƙidar za ta ja ka zuwa ga sukan sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam ka guje ta ka guje ta in kana son zaman lafiya kana son ka haɗu da Allah subhanahu wata'ala gobe alkiyama ka tsira da kanka to ka guji shiga haƙƙin waɗannan bayan Allah in kana karanta alkur'ani kana karanta sunna za ka yi ta cin karo ayoyi da hadisai masu yawa waɗanda suke tsarkake waɗannan bayan Allah ke faɗar darajarsu da martabarsu ƙarshe kaga wani ya zo daga baya da tsamun baki yana sukan saba annabi sallallahu alaihi wasallam abu shakka wannan ya fi kowa lalacewa da taɓewa Allah subhanahu wata'ala sai mana tsari ubangiji ya mana gamdakatar abinda muka yi na daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah subhanahu wata'ala ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa